bayan kwashe shekara biyu masu sanya aikin hajji daga kasashen duniya ba su samu damar yinsa ba saboda lalurar cutar corona coronavirus wannan shekara maniyata sun kasance cikin farin ciki samun wannan damar inda yanzu haka dubban maniyata aikin hajji daga kasashen duniya sun isa ƙasa mai tsarki to sai dai wasu maniyata daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sun haɗu da tsotsai akan hanyar su daga isa zuwa sokoto inda za su hau jirgi zuwa ƙasar saudi arabia abubakar yusuf dan ali shine shugaban karamar hukumar mulkin ta isa to an kira alhazanmu mun haɗo su da ainihin su 21 da 'yan rakiyar su sannan mun saka ainihin jami'an tsaro su taho tare da su domin su rako saboda samu safti gaba da baya to suna tahowa sun kawo wani ƙauye da ake ce mai garnashe sai suka yi karo da ainihin waɗannan ainihin barayi gungun su sun yi su ɗari biyu sun kai ambashin nasu yanzu zaman da aka yi alhazan wasu sun koma gida wasu da kaɗansu daga cikin sun ɗan wuto sannan wasu daga cikin jami'an tsaron duk sun yi retrieving sun koma gida bayan ainihin ɓarayin sun gaba su da su sun koma saboda an ƙara samun enforcement. Assistant ARO namu da can Isa shina tare da Alhaji guda goma sha uku can yanzu kuma Sef Lahiya lau. Da 'yan rakiyar su babu wanda ya salwanta. Guda takwas da suka samu bewa hanya suka kawo manona ga sunan an ce su to PWA. To duk alzamu da Sef kuma 'yan rakiyar su a Sef. Matsalar muka ji waliti din mu ta ainihin jami'an tsaron ne da aka taɓa? lokacin da nake zantawa da shugaban karamar hukumar mulkin ta isa yana tare da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin bayan da cewa ya haka yake muna nan biye da abin kuma ta Allah kawo sauki muna godiya sai dai wani bayani da na sama daga maja mai tushe daga asibitin garin isa ta ce 'yan bindigar sun harbe jami'an kwatar da tarzoma wato mopol guda uku na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya domin samun tabbacin wannan batun amma dai abin ya ci tura a jihar kai ma da ke makwabtaka da jihar sokoto jama'a ne ke ta kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke hana su shiga gonakinsu ga kuma damina ta riga ta kama wani mazaunin garin bena malam salihu ya ce idan za su je gona dole sai sun ɗauki masu iya ba su kariya daga 'yan bindiga kada su mamaye su a lokacin da suke aiki. aika ko ka ɗauki yan uwanka ko ka ɗauki wasu waɗanda za su je bakin gonan nan su kakkarbe masu aiki har a gama aikin sana'a a taso haka haki amma duk da haka ɗan wasu wuraren wurin ba sa zuwa ta waɗanda ke waɗanda ke da yan dama dama ne don ta kai ɓarayin suna aizuwa nan bakin garin Benin muna hangen su ne su zo su aiki mutane su wuce to sai da aka yi ƙungiyanci aka haɗa da mafon da ya sa kai sanda ma yanzu suka kara gushi suka bar zuwa. Waɗannan matsalolin na faruwa ne duk da yake mahukunta na ƙoƙarin tura jami'an tsaro a yankunan abinda jama'ar wuraren ke ƙara kira akan samun ƙarin ɗauki domin magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.